yau asabar 24 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da tara ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na ɗari da sha biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shasare allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin allah za mu tashi kan tambaya ta arba'in cif inda malin ya ce hal yustaghatu bi ahadin ghairillahi ta'ala fi itikadi shiyukh shi'a shin ana neman agaji ga wani wanda ba Allah ba a kama ƙafa da imamai ko shehunnai hujubbai ko kuma waninsu a saki Allah maɗaukakin sarki a cikin aƙidan shi'a akwai wannan mahala ya ce la gafi illa biya in matihim suka ce ai wannan agajin ba a nema ga kowa sai in limamin su ne wahumun humun najatu wal mafza su imamai su ne mutum zai je ya fake da su ya tsira kuma duk abin da ya taso ma kaji baka gane ba to gare su za ka zabara don neman mafaka kun gano wannan da ke ku imamai kenan a mahangansu mala ya ce iftarau ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala wa hashahu haka suka kirkirar ƙarya suka danganta ma annabi da kanshi kaga ma annabi ma basu bar shi ba Allah ya tsara annabi da wannan ƙaryar da suka yi me suka ce annabi ya ce wai wa amma abul hassan waye abul hassan sai da na ali akhi dan uwana fa innahu yantaqimu laka biman zalamaka zai ɗaukan ma fansa ga duk wanda ya zalunce ka ka gane ma'anar wannan idan wani ya zalunce ka ya cuce ka kana son ka ɗauki fansan abin da yi maka to idan za ka nemi agaji to sai ka kira sunan ali misali in ka neman gafara da jin kai ba za ka ce ya gafurur rahim ba in ka neman arziki ya arrazzaku ba eh to wai idan kana neman neman agaji ga wanda ya zalunce ka to kira sunan ali kun gane ma'anar aha wa amma ali bin al-husaini amma aliyu dan hussein falin najati mina salatin wa nafti mina nafti idan kana son ka guje dangane da muguntan wani mai mulki da kuma farautan shiɗanu to sai ka kira ali dan hussein zainul abidina wai shi ne zai tsiratar da kai daga muguntan masu mulki da kuma farmakin iblis kuna fahimta abin da suke tsatsara yadda za a yi Allah shirka ko wa amma musa bin ja'far musa al-khazin suke cewa shi kuma a falta masa bihi al'afiya min Allah azza wa jalla in ba ka da lafiya kana neman waraka sai ka take sunan shi wa amma ali bin musa fatlib minhu salamata min albarari wal bihar in har kana son ka kubuta ka samu aminci daga abin da zai iya samun ka a cikin daji da teku to maza ka kira sunan Musa dan Kabir Ali bin Musa wa amma Muhammad bin Ali fastanzil bihi ar min Allah duk arzikin da Allah yake saukarwa to a gidan shi ake ajewa in ka neman arziki sai ka roƙe shi sai turo maka sun <laughs> gano wani da ke ko dan shi a bakarar matsiyaci wani wallahi wa ammal bu na ali amma shi al-hasan dan ali falil asira in kana son ta gyara a lahira ko to kira shi wa amma sahibin zaman amma shi mai abin ne wa mahadiyul muntazar suka ce fa'iza balaga minka wa wadzibih fasta in bihi fa'in na innahu inuka. idan aka ritsa ka za a kashe ka ana ta buɗe wuta ko ta ko'ina ɗaibir kwana mun gano wannan da kyau under stage mun gane an tare ana ta wuta balaga minka saif ga takobi ya kai gare ka wa wadzibih za a yanka ka ka ma kwace ka to fasta in bihi ka kira ya mahadi fa innahu yubi suka zai kawo maka agaji yu'inuka zai taimake ka gaskiya dai a garin nan bai kawo agaji ba kuma ya sha kira hmm. mun gano wannan gaskiya bai kawo agaji wannan ƙarya ne duk wanda yake garin na ya san wannan ƙarya ce dan ba na tsammana a garin na akwai wanda bai ji ihun ya mahaji ba ni dai na ji ina ko sun kauna nan sun ji jigo wannan aƙidan mummuna suke yake da ita ba an je an ritsa ka za a kashe kan gace ya mahaji zai kawo agaji haka aka dinga ruwan bala'i kenan ba wani abun da ya faru kuma da ma zai kawo agajin a ce mutane sun mai yawa da zai agaje su to me yasa bai dauki boss ba koko mawaƙi ce katanga ya rika yara ne suka ce a malam ya haka ya ce kai Allah ku bari mu gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya samu dace ƙarya ce wai annabi ne ya faɗa wai in ka shiga halin kunci ka kira shi ah, to in haka ne da iran ta fita daga cikin matsatsin da take ciki da iraki da ba a yaƙi ba cin da kabarin shi na nan ai da ne ko so kawai yana can amma har yau ana zaune lafiya ko a cikin satin nan sai da wani masallaci na mabiya murtada a sadar ba ma ba mai suka tashi a ciki kayan yaƙi suka tara a ciki bom bom din suka fashe amma da yake in shi a makere ne sai suka ce wai ma'ajiyan kayan soja ne Allah ne taimaki musulmi kawai suka tafi suka kashe yan banza aka rusa hussainiyar al'umma na kuna fahimtar wannan ku ji shirka da kafanta wannan tabarkanin yana cikin bihar al'anwar mujallar na 91 shafi na 33 lamba hadisin na 22 babu al-istishfa'i bi Muhammadin wa ali Muhammadin fi du'a wa adiyatil a التوجه إليهم وقال حجة حجة إسلامهم ما ليش حجة amma suna cewa hujjatul islam shine ce a'a ba dai musuluncin mu ba hujjatu islamihim hujjan musuluncinsu can mahmudul al-khurasani ya ce iza a ratta istighasa bil imamil mahadi in kana neman ka nema agaji da imamil mahadi taktubu ma sanazkuruhu fi riqqa to ka rubuta abinda zamu ambata maka fi riqqatin a cikin takarda ko fata wa ha ala kabarin min qubura immatil ma'asumi? to abinda ka rubutan sai ka je ka jefar a makabarta kan kabarin ɗaya daga cin imamai ma'asumai in ko babu inda kake babu wani kabari na ma'asumi kamar nan hmm to fashaddaha waqtamaha sai ka saka ta a cikin wani abu sai ka ɗaura bakin kamar kwalba ko roba ko wani abu wa'ajin na nazifan ka je ka samu ƙasa mai kyau ka kwaba waje ala hafihi sai ka zuba ƙasan a cikin wannan kwanon ko kwalban wa tsara hafi na harin sai ka je ka samu wannan rafin na kubanni misali sai ka yar au bi irin amiƙatin ko kuma rijiya mai zurfi shi yasa an kuna gida ɗaya da yan shi'a ba ku riga duba rijiyanku fa kawai zai sarga muku jefe-jefe kwalara ya kama ku a banza ku gano wannan da kyau ku au gadiril ma ko ruwa mai gudana fa ha tasilu ila maulana sahibul amri to wannan abin zai tafi zuwa ga shi mahadi wanda al'amarin sa yake a hannun shi wa huwa yatawalla qada'u hajatuka bi nafsihi shi zai tsaya gudanar da ya biya maka bukata da kanshi wallah ƙarya ne akwai wanda yake biyan bukata an ba Allah ba amma yujibul mutar idza da'ahu wa yakshifu su sai ce mi mun ga wa yaj'alukum wa ilahun yanzu na ilahi ƙarya ne baya yi wallahi billahi ƙarya ne inda zai biya bukata da an rubuta takarda an tura an zako zarzaki haka ne ko ba ka bane jiya ba ƙudus dai ba an yi eh na yin sabon gari na chairman eh kudus zai irin yadda ake kudus zai a awa biyu awa uku sun tara hanya ko gwada an yi flashing hau da ya dimmin haɗu da su amma da flashing ne daga nan sai a watsa da gudu ko ba ka wani mutanen sun zo Togon burutai su ne mutanen ba za su manta da buwar a tayi ba mu gano wani da ke ko allah ya kiyaye ma na haɗu da wani ya ce mu ai can zai tafi da shi kuma ai ok shi kudus zai ba sa yakin kaya ne ko da gaskiya kasa sa yakin kaya so don aka shiga lungu da gudu don ka saje da sauran musulmi <laughs> domin kai zuwa bakakin kaya ka shiga wani lungu in wani musulmin ya duba ga ba mai binka zai maka gora wallahi amma ka zo da gudu ka sai ka tafi a hankali a hankali assalamu alaikum alaikum salam sun doka na kwarai ne ashe mugu ne to wannan bayani ya zo a cikin littafin al-hukumatul al lil imamil mahadi mahdi fil qarni fil qur'an was sunnah kai a shafi na 224 marasila marasilatul imam al-mahdi a babin da ke bayani akan rubuta mahdi wasiqa li mahmud eh shari'atul al-khurasani majma'u ihya' eh, islamiyya al islamiyya wanda suka buga littafin sune majmu'a na ihya' al-thaqafa al-islamiyya wannan shi ne ɗaba'a na farko da aka buga a hijira 1382 a ciki aka buga wancan ƙaryan duk wanda yake sun yi asarar imanin shi to gashi nan sun fitar maka yadda za ka je kai asara kuma na rantse da alkur'an ƙarya suke yi inda yana biyan bukata da 'yan shiya sun fi kowa arziki a ƙasar nan da ba fito zanga-zanga suna takawa a guje ba haka idan gaga sun bido kafin jami'an tsaro ne a gaya musu su taso kuma da jami'an tsaron za su su san lokacin su fito ba fa wanda zai fito don da zai ga mazaje tsaye da gorori sai ko shi ke Allah ya na su tumu Allah ya shi kuma firgitar da mu a banza da ya aka sa tsarin ɗauka dauka mu ga sarki ko mu ga gwamna sai mu ga masu ba yanka suna dukan yan uwansu masu ba yanka Allah madauke sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم